بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan ramadan na hijiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta 1440 daidai ga shi kuma Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a wannan gari na azare kamar yadda muka saba daidai wannan lokaci muka zauna don murisina guji fassarar ayon alkur'ani mai tsarki Ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin qur'an wallafar shehin malami abubakar mamur Allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'aliki da kuma <clears throat> wato sharha da malam aliyu albami ya yi shi ma Allah maɗaukaki ya gafarta masa don ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut a darasinmu na baya mun tsaya daidai aya ta arba'in haka ne don haka yau matashiyar mu ayata 41 inda Allah madaukaki zai musanta mana wace ce wace aya ce kai eh haka ne mana haka ne wala tijadil a cikin wannan sura eh wallahi nan kan zuwa mun yi mun yi yana yau tabbas eh sai mutum kenan in baka mantuwa baka zama mutum to insha Allah za mu tashi aya ta 46 da ko Allah madaukaki ya dacar da mu na'am haram ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم نعم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نعم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كجي فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من ربه وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون نعم تو كافين مجي مالا يا من بياني متاشيا كمر هكا wato mai tafsiri kenan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah madaukaki ya masa rahama yace thumma shara'a ta'ala fi bayani irshadi a halin alkitab yanzu wannan aya da malam ya karanta mana Allah ne ya shiga yin bayani akan yadda za a shiryar da ahalul kitab su wane ne ahalul kitab in za ka fassara da hausa zai ka ce mazowa littafi mana wadda Allah ya aiko littafi zuwa gare su kamar wa kamar yahudu kamar nasara su ne auladu yaƙo su ne ake cewa banu isra'il to yanzu wannan aya bayani ne yadda za a yi a shiryar da su a yi musu wa'azi a dawo da su addini na musulunci ba wai in ka ga mutum ba hude ko ba na tsara idan kirista ka ce arnan banza ka yi wa addinin ka asara ka je ka yi karatu ka karanta ƙur'ani da kyau ka samu dalilai a littafinsa to sai ka zo ka shirya da shi amma kawai ka gan shi ka ce ai arne ne na ka rage wa musulunci aiki aikin da ake so ka yi ya shirya to shine mala ce a wannan gurin Allah ne ya fara bayani akan yadda za a shiryar da ‘yan Kirista da Yahudawa ba da irshadi hali shirk bayan a baya an gwada mana yadda za a shiryar da mushrikai su gane addinin Allah ba a shirka ba ƙala sai Allah maɗaukaki ya ce wala tujadilu ahalar kitab ay ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai akwai lamba ta daya inda akwai mai irin nawa a ƙasa ya ce ƙala imamu malik imamu malik ibn anas imamu darul hijira ya faɗa rahimahullahu fi muwadda'ihi a littafinsa mai suna muwadda a mujalladi na farko shafi 254 ya ce aljidalu fi dini yun shi ulmira jayayya a cikin addini jayayya a cikin addini tana farar da ainihin almira shine kakatu tana sa kamar fada wa bi nuril ilmi min min kuma jayayya cikin addini tana tafiyar da haske da yake cikin zuciya haske na ilimi wa yaqsihi kuma ta busar da zuciya wa yurithu dhadna kuma tana gadar da ainihin wato kwafe ka kullaci mutum a ranka wannan shine abin da jayayyar da ba mai kyau ba cikin addini take jawo in ji imamu malik dan anas imamu darul hijira wa qala allah ta'ala ya ce, ai allah ya yace li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku kowace al'umma Allah ya ce mun sanya mata wani tsari da take bi yadda za ta bautata wa Allah wannan tsarin suke bi su bautata masa fala yunazi'unka fil amr Allah ya ce annabi kada su jayayya da kai cikin lamarin addini wadu ila rabbik kai dai ita kira zuwa ga tafarkin ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai ya muhammad kana kan shirya shiryar ma mai kakkiya wa in jadaluka fa qulillahu bi mata amalu in har sun yi jayayya kaga mujadala ko ba an ce wala tujadilu ba to wa in ka in sun yi mujadala da kai fa bi mata amalu Ka ce musu Allah shi ne mafi sani da abin da kuke aikatawa وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ya zo cikin hadisin da imam al bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba ta 2457 wa muslim kana imam muslim ibn hajjaj ya fidda wannan hadisi cikin sahihin littafinsa hadisi na 2668 kauluhu sallallahu alaihi wa sallam. abinda hadisin ya fitar shi shine inna abu gabar rijali ilallahi alabdul khasar wato mabajen da Allah ko mutanen da Allah ya fi fushi da su su ne wanda in suna husuma to suna taurin kai in an ce su yi haƙuri ba sa ne. in an zage su ɗan sai sun zage sau goma to wannan fa Allah baya son mai yin haka Allah ka shirya da to shi yasa Allah ya ce wa mu'minai wala tujadilu ahlal kitabi kar ku jayayya da ahlul kitabi sune yahudu da nasara illa billati hiya ahsan sai irin jayayya wacce take mafi kyau kamar me ka du'a'i ila Allah bi ayatihi kamar ka kira shi dan kirista ka kira shi zuwa ga ayoyin Allah wato zuwa ga addinin Allah da kuma ayoyin Allah Watan tambihi ala hujajihi ka faɗakar da shi akan hujjoji na addinin da kake kira akai raja ijabatuhum ila al-iman dan fata ko ƙaunar su amsa su ma su imani kama kala ta'ala li kalimihi wa akhihi harun alaihi salam kamar yadda Allah madaukaki ya gaya wa ainihin kalimihi wato shine abokin maganar Allah waye annabi musa ko shi magana da allah Wani on babu tafinta a tsakani shi yasa ake ce masa kalimullah shi yasa ba wuce za ka ce musa kallamu kaji kun da ba da ya ce kalimu ne zai ce kallamu kawai wa akhihi haruna kuma allah ya fada wa ɗan'uwan annabi musa harun ya ce faƙula lahu ƙaunar layyina kaga aikinsu aka yi kun fir'aunu ko fir'aunu ne ce shi allah ne wanda yake bautar da banu isra'il amma da aka je yi masa wa'azi sai aka ce kan a gallaba masa allah ya ce wa annabawan nan manya guda biyu manzanni musa da haruna in kun je fa kula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya yatazakkaru aw yakhsha saboda tayu ya wa'astu ko ya ji tsoron ubangiji wanda kuke karanta masa ayoyinsa kaga kenan ana kiran mazuwa littafi ala dariqil iglazi wal musashana wato raja ijabatin ilal iman dan kaunar su amsa imani ala dariqil la ala dariqil iglami kar ku je musu ta hanya ta gallazawa ku nuna su ba kowa bane arnan banza kawai kidiri ko da sunaye da bahaushe yake fada wal mukhashana kar ku kausasa musu illal ladina zalamu minhum sai waɗanda suke zalunci daga cikinsu da an harabu wa abu an yi ƙirru bil jizya suka zo suna yaƙan musulmai kuma suka ƙi ba da jizya fajadil hun saifi wannan aka ce ka yaƙe su da takwabi kawai ai ƙatiluhun ku yaƙe su hatta yuslimu sai sun musulunta au yudul jizya ko sai sun biya jizya wa qulu liman ƙabilar al bil jizya wanda duk yadda daga cikin alul kitabi zai biya jiziya shi ba zai yi musulunci ba to ga abin da za ku gaya masa idza akhbarukum bi shay'in mimma fi kutubihim in sun ba ku labarin wani abu dake cikin littattafan su mimma yuwafiqu al wanda yake daidai da gaskiya sai ku ce da su amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum mu ba mun ba da gaskiya da abin da aka saukar zuwa gare mu da wanda aka saukar zuwa gare ku kuhun wala tukadhibuhum ku gaskata su kar ku karyata su fi zalika cikin irin wannan wa ilahuna wa ilahukum wahid ku ce abun bautan mu da naku abun bautan duk guda ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun mu masu mika wuya ne zuwa gare shi ai muɗiuna masu yi marɗa Allah ce wa kazalika anzalna ilayka alkitaba haka nan muka saukar maka da wannan littafi na alkur'ani kama anzalna ilaihim at-taurat kamfar yadda muka saukar musu da at-taura wa ha da waninta falladina atainahumul kitaba wa inda muka basu littafin attaura taura ka abdullahi bin salamin wa daga cikin yahudu akwai abdullahi ɗan sala shi ya musulunta da waninsa na bihi su fa sun ba da gaskiya da ƙur'ani? wa min haula'i daga cikin wa'annan ai ƙaunuka mutananka man yu'minu bi akwai wanda yake ba da gaskiya da shi wa ma hadu bi ayatina ba wanda ke jayayya da ayoyin mu ba da zuhuriha ba sun bayyana illar kafirun sai kafirai Amin min daga mutanenka wa min al-yahudi daga kuma yahudawa wa zahara lahum anna al-qur'ana haqqun ya bayyana musu cewa al-qur'ani fa gaskiya ne wal ja'i bihi muhibbun sanan wanda yabo da al-qur'ani shi ma ya dace da gaskiya wajahadu zalika amma sai suka yi jayayya thumma shara ala fi bayani nasbid dalil yanzu kuma sai Allah madaukaki ya ci gaba zai mana bayanin kafa dalili ala kaunin ƙur'ani mu'ujiza cewa alƙur'ani nan mu'ujiza ce wato gagara ba daune ya gagari kowa faƙalis sai ce mai wa ma ta tatlu min min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun بل هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله مدوككيته وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك gabanin Allah madaukaki ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani to annabi baya karanta karatun wani littafi kuma baya rubutu da hannunsa na dama ai dalla haza ala anna al yuzawalu bil yamin wannan maganar ta qur'ani ta nuna mana cewa rubutu da da hannun dama ake yin sa kaman cin abinci ai baka da abubuwa. to rubutu ma ka yi da dama ko mun ba agonka ka dage ka koya li'annahu ibadatu domin rubutu ibada ne to sai ka yi da dama kalli lamba ta ɗaya fil hadisin da zai akarajar al-bukhari ya zo cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 166 wa muslim da imam muslim shi kuma hadisi na 268 an ummina aisha ta radiyallahu anha qalat daga uwar mu'minai na aisha Allah maɗaukaki ya ƙara ya gare ta ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya muna fi kulle ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son fara abu da dama a duk sha'aninsa fi tana ulihi in zai sa takalmi zai fara sa kafar dama an gane in zai cire sai ya cire ta abu wata rajulihi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi tangeshe gaji wata hausa tangeshe shine ka sa wuri ya katse da gashi to ta dama yake farawa waɗu huri duk wani sha'anin annabi na tsarki alwala ne tsarki ne wanka ne na janaba ne wankan hail duk abin da za ka yi na tsarki to ka fara da dama in za ka wanke hannu ba dama kake fara ba sai dai alwalar kuda kake ya eh, akwai alwalar kuda kawai ya daddamu na haka eh? amma manzon Allah dama yake fara. sai an yi dama kana sai a yi hagu na'am don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama yake ainihin al'amuransa to inda a ce shine da a ce manzon Allah gabanin a saukar mar da alkur'ani yana karatu yana rubutu Allah ce idan ai laukunta an katiban inda ka zan makaranci mai rubutu lartabal mubdiluna da mabarnata sun yi kokonton sha'aninka ai al-yahudu fika da yahudawa sun yi kokonto wa qalu allazi fi tawrati annahu ummi la yaqra'u wa la yaktub mu dai siffar annabin ƙarshen zamani da muka samu a cikin littafin mu at-taura ummi ne ma'ana baya karatu baya rubutu kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a suratul arafi aya ta 157 alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya mu'minai kenan wa'anda ke bin ainihin manzon Allah kuma annabin Allah ummi wanda baya rubutu da karatu alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil kaji ko da da nasara sun samu siffar annabi ummi ne kuma annabi ne kuma manzo ne cikin attaura da injila kaga sifansa don haka bai yi karatu ba bai rubutu ba wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ce fa'aminu billahi wa rasuli ku ba da gaskiya da Allah ku kuma ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama annabiyil ummi annabi wanda bai rubutu da karatu allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda yake ba da gaskiya da Allah da kalmominsa wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi domin ku samu shiriya Allah ka shiryar da mu to sai Allah ce bal ibtirabun an irtiba irtiyabihim wato bal din nan tufidul ibtibar ay laysa alqur'anu mimma yurtabu fihi qur'ani ba littafin da ake kokonto a sha'anin sa Allah ya ce zalikal kitab la raiba fihi ko huwa alqur'ani allazi jita bihi shine dai alqur'anin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai Allah madaukake ya ce ayatun bayyinatu ayoyi ne bayyanannu a fili fi sudurin ladina utul ilm a cikin za kirjin waɗanda Allah bai wa ilimi zuciyarsu tana nan a cikin kirjinsu tana haddace da alkur'ani ai almu'minuna yahfazunahu mu'minai suna haddace alqur'ani wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun Allah ce ba mai jayayya da ayoyinmu sai azzalimai sune al-yahud wajahaduha ba'da zuhuriha lahum zulm sun yi jayayya da wannan ayoyin bayan sun bayyana gare su dan dai zalunci ثم رجع السياق لبللان دعاوى مشركي Makka. yanzu kuma siyaƙin ƙur'ani ya dawo zai ɓata da'awa ta mushirkan maka wali shubuhatihim da kuma ainihin shubuhar da suke kawowa duk da da'awatul haƙi wato shi ne rikita-rikita faƙala sai Allah ya ce وقالوا لولا أنزل عليه آيات من إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قل كفى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون تكون قولنا آيوين الله ملوككي زي ردي ne a da'awan da mushrikan makka suke yi don su kawo rikita-rikita a kan sha'anin addini wa ƙalu kaji aiku faru makka kafiran maka da masu kama da su a wajen aƙida laula unzila alaihi ayatun min rabbi suka ce wai mai ya hana Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayoyi bil jam'i wa fi qira'a ayatun ayatun namu ko bil ifradi kanaqati sal wai kanaqati sal kanaqati sal kaman taguwan nan da aka saukar ko aka haɗo annabi salihu da ita me yasa ba bai wa annabi muhammadu ba wa asa musa me yasa ba a bashi wata aya ba kaman sandar annabi musa wa ma'idatu isa da kabakin nan da aka bai wa annabi isa Allah sai ce musa kullahum kace da su innamal ayatu Allah. sani kawai ayoyi saukar da su na Allah ne yanzu ha ya sha yana saukar da su ne yadda ya so wa inna ma ana nazirun mubin ku sani kawai ni mai gargadi ne mai kuma yin bayani wato yana gargada ga wadda duk ya saba wa dokokin Allah to lalle akwai wuta ay muzhirul inzari bin nari ahlal ma'siyah ina ainihin gargadin masu sabo cewa fa in ba su tuba ba suka mutu suna sabo wuta ita ce makomansu to da suke cewa me yasa ba a saukar musu da aya ba daga wajen ubangiji sai Allah ce a walam yakfihim bai ishe su ba ne fi ma ɗalabu cikin abin da suke nema na wai me yasa Allah bai saukar wa annabi Muhammadu aya ba anna anzalna alaikal kitaba cewa mu muka saukar maka da wannan littafi na alkur'ani yutla alaihi ana ta karanta musu shi wa huwa ayatun mustamirratun lan qiba'ala shi alkur'ani aya ce mai dogewa zai ci gaba har tashin alkiyama yana daidai da kowane zamani ba zai taba yankewa ba bi khilafi ma bukira min alayat sabanin abinda suka ambata kamar na kata salihu ina take yanzu kamar ainihin sandan annabi musa kamar ma'ida wato kabakin annabi musa isa duk babu yanzu amma ƙur'ani tun zuwan annabi har yau har gobe har jibi har ranar da alƙiyama za ta tsaya ai wannan ya isa mu'jiza ko na fi zalika lallai cikin wannan littafi na Alƙur'ani, la rahmatan wa zikira, akwai rahama da kuma wa'azi liqaumin yu'minun ga mutane da suka yi imani wayanda suka gaskata Allah in ba su yadda ba sai Allah ce kulka fa billahi baini wa bainakum shahida ka ce musu Allah ya isa ya zama mai saida tsakanina da ku bi sidiki cewa ni abinda nake gaya muku na annabta da manzanta da wannan qur'ani da nazo da shi gaskiya ne Allah shine shaida ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah ya san abin da ke cikin samai da ƙasa wa minhu hali wa halikum daga cikin abin da Allah ya sani ya san halina kuma ya san halinku walladina amanu bil Wa wa'anda suka ba da gaskiya da ƙarya wa hu ma yu'badu min dunillah ke kenan duk abin da ake bautatawa ba Allah ba shine ƙarya wa kafaru billahi kuma suka kafirce wa Allah ula'ika humul khasirun wayannan sune hasararru fi safaqatihim cikin cinikin nan da suka kulla haythu ishtarawul kufra bil imani yadda suka sayo kafirci kudin biyan kafircin da suka saya shine suka bada imanin su dan Allah shi ya halitta ka yace ka ta masa sai ka ibautansa ka wa ƙarya kaga ka da imanin da yace kai ka sai kafirci da shi na'am ويستعجلونك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون نعم يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون جزاكم الله خيرا Allah ya ce wa yastajilunaka kabil azab suna gaggawa cewa ka taho musu da azaba walaula ajalin musamma in ba dan wani ajali ba da Allah ya ambata wadda sai ajalin ya zo azabar ta same su laja'ahumul azabu wallahi da azabar ta zo musu fi duniya a duniya ajilan da gaggawa wala ya'tiyannahum bagta kuma za ta zo musu babu shiri ai faja'atan wa hum la yash'uruna waqata itiyani alhali ba san lokacin da azaba za ta zo ba yastajilunaka bil azabi suna ta gaggawan ka zo musu da azaba fi a duniyar nan kama kala ta'ala kamar da yadda Allah madaukaki ya faɗa a wata aya wa yastajilunaka bil azabi wa la yukhlifu Allahu wa'ada suna neman gaggawa suna nema ka zo musu da azaba da gaggawa Allah ba ya saba alkawarinsa wa inna yawman inda rabbika yini ɗaya fa a wajen ubangijinka ya muhammad ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne da kuke lissafi lissafin shekara dubu ta duniya yini ɗaya a wajen ubangiji a lahira wa ta'ala Allah madaukaki yace wa yastajilunaka bi sayyi'ati qabla al-hasana suna gaggawan ka kawo musu mummunan abu gabanin mai kyau wa qad khalat ƙabli himul al-mathulat musalai sun wuce gabaninsu. wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala lalle ubangijinka shine ma'abucin gafara ga mutane bisa zaluncin da suke yi wa inna rabbaka lashadidul iqab kuma ubangijinka mai ainihin tsananin ukuba ce Allah ka raba mu da ita wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin lalle wutar jahannama ta kiwaye kafirai ai limaza listijali don me suke neman azaba ta zo da gaggawa wa qad a'adda Allahu lahum jahannamu al haqiqa Allah ya musu tattalin jahannama allaci satuhidu bihim la ma'alata wacce za ta kewaye su gaba ɗayansu sama da ƙasa da kudu da arewa da gabas da yammacin su ba makawa Yau yawma yaghshahumul azabu min fauƙihim ranar da azaba za ta ainihin lillibe su ta burbishin su ta sama da su wa min ta hati arjulihim ga wuta ta ƙasan sawunsu wa ya Kulu ai suna cewa zuku ma cuta amalin a ce ku ɗanɗana sakamakon abin da kuka zan kuna aikatawa ai da za a fala futuna na ba za ku kubce mana ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah madaukaki da yace thumma qila lil ladina zalamu a azabal kun sannan za a ce waɗanda suka yi zalunci suka yi mushirkanci a duniya suka yi saɓo ba su tuba ba suka koma ga Allah sai a ce ku ɗanɗana azaba ta dawama hal zauna illa bi makuntun taksibu ai ba a muku sakamako sai da abin da kuka tsurwurta wa unaka haƙƙun hu ƙul'i Allah ce suna tambayanka kuma suna neman bayaninka wai wannan saƙon da ka zo da shi gaskiya ne Allah ce ka ce eh gaskiya ne innahu lahaq wallahi gaskiya ne wa ma antum bimu'jizin ko ba za ku tsere ba dole sai an kama ku a wannan azaba aya ta ƙarshe da take nuni akan ma'anar waccan aya <clears throat> fadin Allah malakuki da yace zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun ka gani ko ku dan dani fitinar ku wacce kuke kuka kasance kuna gaggawar ta roto ga ta nan aina kulu fihi auna na'muru bil qawli dhuqu ma kuntum ta'malun ku ɗanɗana sakamakon abin da kuke aikatawa na'am يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ya فاعبدون kullu nafsin za'iqatul maut kaji kuma thumma na turja'un Allah maɗaukaki ce ya lazi na amanu ya ku bayina waɗanda kuka ba da gaskiya ya ku bayina muminai masu imani inna wasi a. ƙasa ta tana da yalwa ƙasar Allah tana da yawa fa iyaya fa'budun gare ni ni kadai ku bautata wa ma'ana ku bautata wa Allah shi kadai duk gunda za a hana ka ka bautata wa Allah ba tare da shirka ba kai hijira ka bar gurin ko gidanku ne fi ayi ardin tayassarat fi hal ibada duk kasar da ibada take da sauki to ka tare ka koma can bi an tuhajiru ilaiha ku hijira ku koma can min ardin lam tatayassar fiha ku bar ƙasar da ibada bata sauƙaƙa ba a cikinta kanar na fi makka tabu'afa musulmai a farkon al'amari a birnin makka sun zan masu rauni wa kanu fi biƙin sun zan cikin kunci min izharil islam biya, ba za su iya bayyana musulunci ba a cikin garin makka fa umiru bil hijrati sai aka umarce su wato Allah ya umarce su da yin hijira fa hajaru al-hijrata ula ila al-yaman hijirar farko da aka yi shine daga makka aka tafi yaman sannan bayan wannan wa ila al-habasha sai aka yi hijira zuwa habasha wal hijratu ila mahalli riballahi min at-taklif wato mutun ya hijira zuwa gurin da zai samu yardar Allah yana daga cikin abin da aka ɗora wa musulmi duk gunda ba za ka samu damar bautar Allah ba to maza ka hijira kamar guri kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce babu ran da ba zai mutu ba ko ka ji tsoron mutuwa sai ka mutu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku cananta ko da kun shiga cikin manyan soraye masu ainihin wato beni masu tsawo sun ma'ilai na turja'un sannan gare mu za a dawo da ku bita yi wa kura biliya ai la ta kafin mota bil hijira ba. kar ku ji tsoron mutuwa saboda wannan hijira da aka nema ku yi minku fi daril gurbati a garin ko ƙasar da za ku koma da tabakunta fa inna kullu nafsin za'iqatul maut haythu ma kanat kowace rai sai ta dandane mutuwa a duk yadda take ko kai hijira zaka mutu ko baka yi hijira ba zaka mutu to ina ma'anar kin hijira bayan hijirar Allah ne ya ce a yi ta fal aula abin da yafi dacewa an yakuna zalika fi sabilillah mutun ya mutu a hanyar Allah fa yujazikum alaihi Allah zai muku sakayya a kai fala ta kafu min bu'dil wadan kar ku ji tsoron nisan da kuka yi kuka yi hijira kuka bar wurin zaman ku na amanu wa amilus salihati ka karanta والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين, الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون تكاجي الله ملوكك يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعند سكي إيماني bayan imanin kuma suka aikata ayyuka na gargari lanubawi annahum Allah ya ce za mu saukar da su ai lananzilannahum za mu saukar da su wa fi qiratin bi mufallafa ba'da nun ai min as-sawa'i bil fath ai iqamatu wa ta'diyatihi ila ghurafa wato Allah ya ce wayanda suka imani bayan imanin suka aikata ayyuka na gargari za mu saukar da su wasu benaye a cikin aljanna shine kurafan min aljannati tajri min tahtiha al-anharu koramai suna gudana a ƙarƙashin benayensu akwai korama ta ruwa ruwan ba na zartsi ba akwai korama ta zuma ta cacciya. akwai korama ta ainihin laban nono kenan lamai ta zayyar damu babu tsami akwai korama ta giya mai daɗi ga mai shanta ba irin giya duniya ba duk yadda mutum ya kware da shan giya in zai sha sai ya rintse ido saboda babu daɗi Allah raba mu da ita to wayannan korami guda hudu suna nan ƙarƙashin gidan kowane ɗan aljanna ga madara ga zuma ga ruwa ga giya gudana kawai suke ba tsayawa ba yanzu ba rijiyoyi sun kafe ba to can ba wannan magana sai ka je ka dauko mai yasa aitai wani sai ya yi yasa sau biyar Allah sauka na fiha suna makaddara zama a cikin wannan gidan aljanna ni'ma ajrul amili kaga ni'ma ismun min asma'il majdi yace madalla da ladan masu aiki baka samun lada sai kayi aiki hadal ajar irin wannan lada suwaye masu ainihin aikin Allah allazina sabaru sune wayanda suka yi hakuri ala aza almushrikina tsangwamar su da cutar da su da mushrikai ke yi suka yi a tazagin ka a nuna ka a kore ka a gari a doke ka a ma sharri saboda mi saboda tauhidi wal hijratu li izhari din suka hijira don addini ya bayyana wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma sun dogara da ubangiji ba da wani malami suka dogara ba ko wani boka ko wani mai layi ko dagumma ko karfan banza fa yarzuquhum min haythu la yahtasibun dan haka tunda sun dogara ga Allah Allah zai arzuta su ta yadda ba sa tsammani ثم ذكر تعالى ثواب الهجرة فقال سي الله ملوكك كما يا أنبتي ساكمكم هجرة يتمي وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله ملعك يتي وكأي من دابة wato dewa daga cikin dabbobi masu dindike a ban ƙasa la tahmilu rizqaha ba za ta iya daukar abincinta ba li saboda raunin wannan dabba mai dindike a ban kasa Allahu yarzuquha wa iyyakum to wannan dabba da karancinta da rauninta na yadda ba za ta iya ɗauko abin da za ta ci ba Allah shi yake ciyar da ita ya arzuta ta tare da ku ayyuhal muslimuna ya ku musulmai ay la takafu fil hijrati adamin rizqi kar ku ji tsoron rashin abinci in kun yi hijira amurin fi amrun fi lahi rabbiku wannan al'amari ne da yake hannun Allah ubangijinku allazi kun bil hijira wanda ya hore ku da yin hijira wa yadmanu riska lakun kuma ya lamunce muku arziki kama yadmanuhu li dawabi za'ifa, kama ya lamuncewa dabbobi masu rauni wa hiya la hu ma'aha wacce ba za ta iya ɗaukan abincin ta tafi tare da shi ba wa ma zalika tajiduhu minhu ta'ala amma duk da haka za ta samu abincinta daga wajen Allah madaukaki wa ta'ishu kuma ta rayu fa antum min babi aula kenan ku kuka fi dacewa da wannan wa huwa sami Allah mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku al alimu kuma masani ne bi dama'irikum ya san zukatanku wala in sa'altum wala in sa'altahum in ka tambaye su kuma ya muhammad litarikin hijira waɗanda suka ƙiyin hijiran nan man khalaqa samawati wal ard wa ya halicci sammai da ƙasa wa sakkara shamsa wal qamar ya hore muku rana da wata la yaqulunna allah wallahi za su ce allah ne ai khalaqahunna wa sakkarahuma shi ya halicci rana shi ya halicci wata kuma ya hore su fa anna yufakun tutaya ake sarrafar da su ga barin umarninsa ga barin bautarsa wa kan arafu man yusakhiru lahum ma la yamlikuna alhali sun san wanda ya hore musu abin da basu mallaka ba wala yaqdiruna an yasilu ilaihi bi aidihim ba za su iya zuwa wajen wannan abu da ubangiji ya hore musu ba da kansu na'am allahu ko الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له نعم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون نعم الله ملك كيتي والله يبسط الرزق الله شيك يلوة أرزقي liman ya sha'u ga wadda ya so idan allah ya so zai ga mutum dolo ne amma ga kudi ba da za haka Allah ya so kai a barka da wayanka eh ba wuce ku ce wayo baya sai da ta ba ga wayan ga komi watakila ma farfesa ne kai ko dokta ba ka da koko wannan kuma bai je makaranta ba ga jirgin kudi har ya yawa hmm? Allahu sidar rizka, Allah shi yake yalwata arziki liman ya sha'u, ga wanda ya so. min ibadihi daga cikin bayansa me yasa ya ba da kuɗi mai yawa ga wanda ya yaso imtihanan don ɗan ya jarraba mai kudi jarrabawa ce ba wai fi kowa ba ne, ba wai fi wanda bai da shi ba ne. hakkin al'umma ne aka sa a hannunsa zai raba musu ko zai hana in ya hana to akwai sakamakon da zai gaba zai mar daɗi ba shi yasa aka ce imtihana dan a jarraba shi sawa'un hajara aw lam Hajar. wannan kuma daidai ne ya yi hijira ko bai yi ba Musulman kana au kafiran musulmi ne ko kafiri Allah sai ya bashi kudi wani kafirin da zaka ga ya hu musulmin ma ce ko tausayi a zuci wani kasiyatu qulubuhum ne ma yadda za ka yi wa ya yaqdiru kuma Allah shi yake ta arzikin lahu gare shi ai badal albasti bayan da an baka kudi kuma a zo a kwace akan ya kai ko liman ya sha'u ga wanda su Ibtila'a shi ma don jarraba zalika inna Laha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne dangane da kowane abu wa minhu mahallu ko? lokacin saukar arziki ne waqatul basdi wa tabayyi wa zalika la ya ta'allaku bil hijirata wa adamiha wannan ku bai da alaka da yin hijira ko rashin ta wala in sa'alta man nazzala minas sama'i ma'a in kuma ka tambaye su kace waye ya saukar da ruwa ne daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha ya rayar da ƙasa bayan da ta mutu ai da ƙasar nan ba ta mutu amma jiya da aka jibla ruwa yau ka sha wuyar azumi na kasa ta yi rai kai ma ka rayu ruwa kuma shi ne rai awalam yaran ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna min al ma'i shay'in hayy Allah ya ce mun sanya kowane abu yana samun rayuwa saboda ruwa ne in ba ruwa ba abin sai rai komi zai mutu ruwa shi ne rayuwa shi yasa annabi ya ce mafi kyawu mafi ainihin lada daga cikin sadaka ita ce sadaka da aka yi ta ruwa ba sadaka da ta kai ta na haka sai Allah maɗaukaki ya ce ka tambaye su man nazzala mina sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah sai ce Allah ne shi ya saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan da ta mutu aina zalahu wa ahyahu fa kaifa yataraddaduna fi ittiba'i amrihi bil hijra to ya suke taraddudi wajen bin umarninsa da yayi yace idan guri yayi makunci ba za ka iya tauhidi ba sai shirka to kamar gun kai gaba ka je ka samu gun da ka bautata wa Allah min khaufin rizqi idan kana tsoron gun shirka da kuɗi to kar kai haka qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah ala thubutul hujjati alaikum yadda Allah ya tabbatar da hujja akan ku bal aktharuhum la yaqilun ba haka ba mafiya yawan su dai ba sani ba a cikin ainihin wato halin fagamniya da suke to ina ga za mu takaita akan wannan in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu dora daidai kan aya ta 64 ne ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar kullum kafin a fara karanta tambayoyi da kuma sauran takaddu na neman taimako akwai sanarwa na waɗanda suka tallafa ta fuskar tallafa wa marayu da kuma masu neman abinci jama'a sai su yi haƙuri don allah wasu sun samu wasu yan agaji suna cewa suna ba da takaddunsu ba a kawo musu takaddun suna nan ana kawowa kullum ina faɗa amma su jama'ar wai sun fi so a karanta musu wai in wani ya ji watakil ya ce mai kaza zai taimaka musu suka ce malam wai ya yi haƙuri da sauran bayan Allah takaddun da aka rubuto na neman taimako kullum tambaya sai ka gabe hukwa ɗaya ma a ranar aka rubuto ba duk neman taimako ne da kuma na kwamitin marayu amma tun da yake haka ne insha Allah za mu rika karantawa ɗaya bayan ɗaya kamar yadda shugabanni suka ce a duka yi ko da guda biyar aka faɗa a rana wata ranar sai a sake karantawa sannan kuma mutane su rika rubuto takaddun da wuri tunda sai mun dan tantance yanayin rubutu da yanayin takaddun da ake rubutowa amma yanzu kaga sai yanzu sai an fara sai wani bayar a jeho tasa da sauransu malam tallafin malayu kamar haka wani bawan Allah ya bayar da kuɗi naira ɗari biyar ya ce a bai kwamitin marayu gashi nan nan ma wani bawan Allah ya ba da naira dubu goma ya ce a bai kwamitin marayu wannan wata baiwar Allah ta bayar da kaya ɗinkakku kamar haka les set biyu na manya riga da siket set biyu na yara babbar riga da wando na yaro da kuma andawaya na mata ta ce a kwamitin marayu wannan ma wata bayarwa Allah ta bayar da taliya taliyar kuma irin wadda ake murzawa a gidan nan ta kai ta kwano biyu ga tana a cikin buhu ta ce a baiwa masu neman abincin saur da buɗe baki sannan wannan ma wata bayarwa Allah ta ba da naira ɗari ta ce a baiwa kwamitin marayu nan ma wani bawan Allah ya taimaka da kuɗi naira ɗari biyar ya ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma an bayar da riga da wando a bai kwamitin marayu wannan wata baiwar Allah ta bayar da kuɗi naira dubu ɗaya ta ce a bai kwamitin marayu malam shadda yadi biyar a bai kwamitin marayu wata baiwar Allah ta ba da ɗan kunne a bai marayu wata baiwar Allah kuma ta ba da naira dari biyar a ba kwamitin marayu ɗan kunnin na kunne na mutum fudu kenan guda takwas ga suna a cikin wannan shadda na kunne hudu <laughs> na kunne hudu eh yana cikin wannan yadin shaddan nan alajali to ina ga ga wasu nan wannan ma wani bawan Allah ya bayar da takalma kafa sha biyu na maza da mata irin takalma 'yan kwatanan nan ne ga suna a cikin masallaci a cikin buhu alajali wannan ma to na kallon iya takaddun da aka rubuto kenan na batun wato neman tallafi na marayu na ke bayar da taimako ko gudunmawa dangane da marayu wasu ba su ji an ambaci sunansu ba sai suna ga kamar ko abin bai zo ba ne ko yaya to yadda lamarin yake idan abun ya shiga hannun 'yan kwamitin marayu wadda dama zaɓensu aka yi aka amince da su wannan ba lalle sai an faɗa a cikin ainihin wato laspika ba kuma wadda ake rubutowa ma akwai wayanda suke ragewa ba a faɗe su ba daga ba a tuhumar wani wadda yake wannan aikin da wani abu na ha'inci allah ya datar da mu ta wannan tana cewa malam ina so a saka yarinya ta addu'a ne to wannan ne masu nema to wannan an rubuto iyalan gidan Alhaji Ahmadu Rufa'i layin da'u suna nema a tallafa musu Alhaji Aminu ga wannan wannan ma tana cewa malam ni ne na kare yau shekara guda hannu da kafa malam kuma an daura amma har yanzu abin kaman bai doru ba shine kuma ina da marayu guda uku mace daya maza biyu malam a taimaka mana Allah ya taimaka da abin da za mu ci ba mu da abin da za mu ci Allah ba da ikon taimakawa ajiye wannan to ana wannan ma ta ce malam to ta faɗi sunanta ba sai na faɗa ba eh da adireshi duk suna rubuta wannan ma ta rubuta sunanta ba sai na faɗa ba ina da yara guda biyu mata kuma sun kasance marayu ne mahaifinsu ya rasu ni nake rike da su shine nake so a nema min taimako a wajen yan uwa musulmi na samu ko da abin da zan yi musu kayan sallah ne a taimaka malam domin ba ni da ƙarfi na gode ga adireshin ta a layin makama ga abu wannan mata ce assalamu alaikum Allah shi gafarta malam ina neman taimako na marayu mijina ya rasu ya banne da yaya bakwai mata mata hudu maza uku shine nake neman taimako kamar yadda Allah ya taimaka muku daga garin buskuri ne ma wannan daga can aka kawo wannan takaddar to ga ta rubuta sunanta da adres ta sauransu na ga sai ajiye ta wannan a gefe wannan ce malam ni mareni ya ce ba ni da uwa ba ni da uba kuma zan yi aure ranar nan ma na rubuto shine nake neman taimako ko da katifa ne a taimaka min domin ne wannan auren ranar nan ta rubuto bata ji an karanta yau eh. wannan ta ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya ina neman taimako ba shi ya yi yawa a kaina ba ni da cin yau babu na gobe shi ne kuma har ya sa ba na iya zaman gidana shi ta take neman taimako a taimaka mata domin ta warware ina ga mun karanta wannan sai su yi haƙuri sai gobe mu karanta tambayoyi uku wannan ta ce malam shi ma daga wani gida ba sai na karanta ba a nan tsakanin ta ce malam ina da marayu guda uku da khadija da habiba da adamu to to dimin neman taimako ne tana so a taimaka mata fi sabilillahi kuma tana yi addu'a da al'umma da ke halartar wannan wuri addu'a Allah saka da alkhairi bisa taimako da ake yi ina ga sai a yi haƙuri marim ɗan karanta wannan mai wannan tambayar tana cewa malam idan mutum yana azumi sai ya zo dama zoɓo sai ya buɗe sai ya bude abin zakin kuma sai ya ji zakin a wuyansa to ya azuminsa yana nan ne ko ya kare ya aka yi ji tabiye eh, ai an yadda mai girki ta ɗanɗanɗana ta ji gishiri ya yi aka ce a tobar ka karanta ya yi shimawi ko za a iya taɓa siga aji amma kar a haɗe in ana kokonto bayan an taɓa sai a kurkure baki ba wani abu wannan wani yana cewa shi malam uba zai iya ba wa ɗansa zakka to duk wanda kake ciyar da shi ya zama wajibi a kanka ba ka ɗaukan zakka ka ba shi fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam ya halatta mutum yake yin sallah da zanin da yake wanka da shi wannan tambayar ta mace ne a to inda babu najasa a jiki za a iya yin amfani da shi ba matsala wannan ta ce malam mu ne a gidanmu yayanmu ba suna barinmu mu je gidan biki mu je gidan suna da saunansu amma idan muka ce za mu islamiyya sai a hana mu ko zuwa gurin wannan wa'azin ma kullum fada ake mana to malam sai muna satar jiki mu zo gurin wa'azi da kuma makarantar to ya matsayinmu a wajen Allah mun yi jira kenan ba yanzu muka yi karatu ba Dede ne haka hijira kenan Allah kyauta ta wani an yi ta karantawa wannan malam tana cewa wai malam idan na al'ada in ya yi kamar kwana uku sai ya ɗauke sai na yi wanka bayan nan sai ya sake dawowa amma yakan ɗauki lokaci kafin ya dawo to malam ya matsayin sallata da kuma azumina dan kwana takwas zuwa goma tsakani na biyun mahaila ne in bai kai haka ba sai ta ci gaba da lissafi sai ya kai kwana sha biyar sai ta yi ibadanta tana cewa malam dan Allah ta yani da addu'a cewa ‘ya'yana wato yayana yanzu haka yana gadon asibiti yana ciwon hanta a sanya shi a cikin addu'a wannan ta ce ina neman addu'a na shiga wani hali na matsin rayuwa don allah malam da sauran yan uwan sanya na a cikin addu'a wannan ta ce malam ina fatan za a sanya mijina a cikin addu'a allah daidaita tsakaninmu ana yawan samun tashin hankali a tsakani wadda ba ta ce malam na neman addu'a akan wata mata da suka bata mana tarbiya a gidanmu game da kiran bokaye da mummunan baki ‘ya'yanta ba abin da suke aikatawa sai fasukanci dare da rana malam idan aka yi magana sai ta ce hassada ake musu har abin ya kai mu ma suna kaiwa sunayen mugun bokaye wai a lalata zuriyarmu mu rasa abin duniya mu shiga shaye-shaye mu zama mutanen banza malam dan Allah ku taimake mu da addu'a kaidinsu ya koma musu da yardar Allah mummunar addu'a Allah baya karbanta in dai kai da kake ba mungun abu da zai iso gare ka na'am to sai wannan akwai addu'a ne ga bawan Allah da yake samar da hasken lantarki na janareto a wannan wuri duk shekara yana yi bana ma yana yi malam muhammad sikeli a sanya shi a cikin addu'a allah ya ƙara bunƙasa harkokinsa na kasuwa da yake yi sannan akwai sakataren majalisar malumai na ƙungiyar izala ta ƙasa sheik ali mustapha maiduguri da allah ya karɓi ransa a jiya kuma aka yi jana'izar sa a jiyan shi ne aka ce a sanya shi a cikin addu'a Allah gafarta masa bisa ayyuka na kware da ya yi to iya ta masu neman addu'a kenan akwai wasu da dama wadda ban karanta ba duk kowa Allah subhanahu wata'ala ya san masu bukatu na alkhairi ya san masu matsaloli da kuma damuwa Allah biya kowa bukatunsa ta alkhairi masu matsaloli da damuwa Allah ya yi baki daya fi dunya hasana wa fil azaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta anta maulaha wa akhiru لله رب العالمين